Daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum tare da fatar kun wayi gari lafiya. A wannan safiya ta yau talata, wadda ta yi daidai da talatin da ɗaya ga watan Maris shekara ta 2026 inda yanzu haka agogon gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Kun kama shirye-shiryen namu ne a kan mita 49 ko mita 31 da kilohaz 6,170 ko kilohaz 9,765 masu gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafikanmu na sada zumunta facebook tiktok instagram har ma da youtube don samun labarai da dumi su tare da saudat kabir da sauran abokan aikinmu yusuf aliyu harande ke lale maraba da kasancewa da ku a wannan sanyin safiya ga kanun labarai dubbannan sojojin amurka sun fara isowa gabas ta tsakiya dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun rasa rayukansu a lebanon isra'ila ta zartar da dokar hukuncin kisa ga 'yan falastinu da aka kama da kai muggan hare-hare mutane saba'in sun rasa rayukansu sakamakon hari daga 'yan daba a ƙasar haiti 'yan bindiga sun hallaka gomman mutane a ƙasar sudan ta kudu ko me ke kawo tsadar man fetur bayan yakin Iran? Idan Najeriya ta samar da ɗanyen man fetur ta sai da misali matatar Dangote za ta duba ta ga nawa ne farashin Brent crude sai ta ɗan ƙara ko ta rage. Haka kuma me yasa wasu ke ganin sauke kwamishinoni alheri ne? Al'amuran siyasa, eh, wannan ya sauka wancan ya zo ya taba. Mai girma gwamna da kanshi ai shi ma lokacin shi ya kusa. mu wasu kwamishina ma ba mu san meye aikin da suke yi ba saboda haka an sauke su da ba sauke su ba duk ɗaya ne a wajen mu kaɗan daga cikin abin da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya kamun rahotanni haka kuma kamar kowace rana irin ta yau muna tafe da shirin kukana wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar. daga bisani mu muku labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Dubbannan sojojin Amurka masu dirga daga jiragen sama sun fara isowa gabas ta tsakiya a cewar wasu jami'an Amurka biyu da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters ranar Litinin. yayin da shugaba Donald Trump ke duba mataki na gaba da zai ɗauka a yakin da ake tafkawa da Iran. Sojojin masu dirgowa daga jiragen sama da suka fito daga sansanin soji na Fort Bragg a jihar North Carolina sun biyo bayan ƙarin dubbannan matukan jiragen sojin ruwa da kuma dakaru na musamman da aka aiki yankin. A ƙarshen makon nan sojin ruwa kusan 2,500 ne suka isa gabas ta tsakiya jami'an da suka nemi a sakaye sunayensu ba su faɗi ainihin inda za a tura sojojin ba ɗaya daga cikin jami'an ya ce ba a yanke shawarar tura dakarun iran ba tukun amma za su ci gaba da taruwa don aiki nan gaba a yankin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya daga ƙasar indonesia sun rasa rayukansu a wasu hare-hare biyu a kudancin lebanon bayan rancabewar faɗa a ƙarshen mako inda 'yan jarida da ma'aikatan jinya suka rasa rayukansu sakamakon harin da Isra'ila ta kai wajen. An kashe dakarun na kiyaye zaman lafiya biyu ranar Litinin bayan da wani abu da ya bindiga da ba a san daga inda ya zo ba ya tarwatsa motarsu kusa da Bani Hayyan a kudancin Lebanon a cewar ofishin dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sojoji biyu kuma sun samu rauni. Kafin wannan kuma wani sojan ɗan Indonesia ya rasa ransa ranar Lahadi yayin da wani makami ya fashe kusa da inda sojojin suke a ƙauyen Ajit al'kurai qusair da ke kudancin Lebanon. Majalisar Ƙasar Isra'ila ta zartar da doka a yau Litinin da za ta yanke wa duk wani ɗan Falasɗin da kotun soji ta kama da laifin kai munanan harhare hukuncin kisa ta hanyar rataya. Wannan doka za a zartar da ita ne kawai akan 'yan Falastin, amma Yahudawa 'yan asalin ƙasar Isra'ila ba za su fuskanci irin hukuncin ba ko da sun aikata laifi iri ɗaya da na 'yan Falastin. Dokar ta janyo yin Allah wadai da matsayar da Isra'ila ta ɗauka wadda ke ci gaba da gallazawa Falastinawa a yaƙin ta na Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. akalla mutane saba'in ne suka rasa rayukansu yayin da talatin suka jikkata a wani hari da aka kai kusa da Petit Riviere a ƙasar Haiti a cewar wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ranar Litinin. Wannan adadi ya zarta adadin mutane goma sha shida da hukumomi suka ce an kashe. Jami'ai da mazauna wajen sun shaida wa kafar yada labarai a garin cewa Harin ya fara ne da dukudukun safiyar Lahadi a ƙauyukan da ke kusa da birnin Jean Denis. Ya ci gaba har zuwa safiyar Litinin inda 'yan daba suka bazama wajen suna cimnawa gidaje wuta. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar ta ce ta yi ƙiyasin mutane dubu shida sun rasa matsuguninsu saboda rikicin Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta yi ƙiyasin fiye da mutane dubu biyu sun ƙaura daga gidajensu kwanaki da suka wuce bayan wasu 'yan ta'adda sun kawo hari kusa da wajen. 'Yan bindiga sun hallaka fiye da mutane saba'in a Sudan ta kudu biyo bayan rikici kan haƙar gwal a gefen Juba, babban birnin ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata a cewar 'yan sanda ranar Litinin. Wani hoton bidiyo da aka yada a yanar gizo ya nuna gawawwakin mutane zuba a ƙasa. Wani ɗan jarida a wajen ya ce akwai mutanen da abin ya shafa da yawa da ake tsammanin sun tsere cikin daji. Cibiyar haƙaƙwal ta Jabal Iraq da ke jihar Central Equatoria a baya ta sha fama da rigingimu da suka haɗa da masu haƙar gwal da doka ba ta ba su izini ba. A Sudan ta kudu yawanci ba a kafawa haƙar gwal ƙa'ida inda gwamnatocin jihohi suke tafiyar da nasu ɓangarorin daban da na gwamnatin tarayya. Mai magana da yawon 'yan sanda jock Dominic Amondok ya ce zai yi ƙarin sharhi kan harin idan ya samu ƙarin bayani. Ya ce a yanzu abin da ya sani kawai shine wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari gurin haƙoƙwal da ke Jabal Iraq. Mutane fiye da saba'in sun hallaka da yawa kuma sun samu raunuka. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Baya ga yakin gabas ta tsakiya tsakanin Iran, Amurka da Isra'ila, wanda ya sa tsadar makamashi a faɗin duniya ke ƙara hauhawa. ko hakan zai bai wa Najeriya wani alfanu? Kana al'ummar ƙasar za su samu wani sauƙi kuwa? Tambayar da na yi wa Farfesa Ahmad Adamu kenan wani masani a fannin tattalin arziki na man fetur. so farashin shi a bai ɗaya yake tafiya dama farashin ɗanyen mafi fita najeriya ana gwada shi ne yana tafiya hannu da hannu da farashin wannan crude oil da ake kira da suna brent su dama shi farashin ɗanyen mafi da ake ciniki a najeriya dama kuri a ƙara da kaɗan ko a rage da kaɗan da akan farashin da shi brent crude oil brent crude oil a nahiyar turai yake man ne ake samarwa a nahiyar turai wanda shine kaman global benchmark wanda shine ake gwada kasashe suke gwada su ma za su da farashin su yanzu misali idan najeriya ta samar da dan yaman fetur ta sai da misali matatar dangote za ta duba ta ga nawa ne farashin Brent crude sai ta ɗan kara ko ta rage ya danganta da yanayin kasuwa yadda ta kama da kuma inda aka tono man fetur ɗin da kyawun shi man fetur ɗin. So ko da ko a nan gida ne za a ciniki man fetur za a sai da daidai da kasuwar duniya ta nuna. To ana iya cewa wace irin riba ce ko kuma tunda Najeriya ba ta mafi akasari Najeriya ba ta sarrafa komai a cikin gida sai an siyo daga ƙasashen ƙetare. Ana ba ganin cewar wannan kuɗaɗe da Najeriya za ta samu idan ta sayar da ɗanyen manta ga ƙasashen waje haka kuma kuɗaɗen nan za su zirare wajen siyo kayayyaki na more rayuwa da za a shigo da su ƙasar? Idan ka samu kuɗaɗen ƙasashen waje ta dalilin sai da ɗanyen man fetur mai tsada wato dalar da kake ake samowa zai ƙara yawa ma'ana kuɗaɗen ƙasashen waje zai ƙara yawa idan kuɗaɗen asusun kuɗaɗen ƙasashen waje mu ya ƙara yawa zai ƙara ma ita gwamnatin Najeriya ƙwarin gwiwan kare darajar naira wanda zai sa darajar naira ta farfado saboda gwamnati za ta iya amfani da wannan kuɗaɗen ƙasashen wajen domin ta kwashe duk naira da ta yi kwante a kasuwa hada-hada ta kuɗi na duniya wanda zai sa kuma dala ta yi arha kuma idan dala ta yi arha shigowa da kaya da kasashen waje zai yi arha so duk lokacin da aka samu kudaden shiga na kasashen waje shigowa da kaya na kasashen waje zai iya arha ta dalilin wannan arhar dala din amma kuma a wani hannun kuma akwai kuma haihuwan farashi ta dalilin tsadar makamashi da farko ne magana wanda cewa dama duk lokacin da shi dan yi fitir ya tsada so akwai abin da ake ce global inflation wato haihuwan farashin kayayyaki na duniya duka zai ƙara tsada so duk kayan da zamu je mu saro da ko ina ma ne za mu saro shi da tsada so amma tsadar shi kamar da nake hasashe ba zai kai ragowar tsadar ita dala da zai faru ba so abin da nake nufi da dai e, ma'ana arhar dala sai ta fi mamaye ita tsadar abubuwa a kasuwar duniya su mana kenan in najeriya da duk da aka yi dai shigowa da kaya zai yi mana araha saboda wannan darajar naira din za ta haɓaka ta dalilin ƙarin kuɗaɗen shiga da gwamnati ta samu. Allah ya Allah ya Allah haɗa kan mu so juna. sanye mai keta mara adalci sanye mai halin fir'aunanci sai mai zagin gana kasakanci sai mai iya da zalunci shi zai iya yin wanga fatauci bautar cinikin neman tsoka a wajen turawa da afirka sun tara kuru taska-taska soke da wukar yankan tsoka kowa suka sa a musa taka an haka nan aka zauna zamani a cikin harkar nan maimuniya a cikin duniya a dama da hauni ba masu kwabo ba masu hani daga allon da wannan karni a takaice ta'ala jabbaruwa mai san ko mai taswiro Allah mai can canza umuro rahamanu gwani zulgafaruwa ya taho da ni ya bilfauruwa wasu tura awon burtaniya yan birnin london suka shirya suka wata ba'abbar jama'iyya da ya gizo da kan duniya na hannun cinikin nan kulliya aka nemi a toshe bakinsu aka shirya a rauna na karfinsu aka bi su ana lallashinsu har ma aka nemi a yaƙe su aka bar su suna nan. Farfesa Ahmad Adamu kenan masani a fannin albarkatun man fetur. yanzu kuma bari mu leƙa jihar borno inda gwamnan jihar ya sauke 'yan majalisun zartarwarsa da zimmar yin garan bawul ga aikin gwamnati a jihar ko me hakan yake nufi wakilinmu adamu aliyun gulde ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton Gwamnan jihar Borno Farfesa baba gana Umar Zulum ya sanar da rushe mukarraban gwamnatinsa hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da sakataren gwamnatin jihar Borno Malam Bukar Tijjani ya sanya hannu sanarwa ta kara da cewa gwamnan ya kuma umarci dukkanin kwamishonin gwamnatinsa da su mika ragamar iko da ma'aikatunsu. kafin zuwa ranar Juma'a uku ga watan Afrilun shekara ta shida, sa'an nan gwamnan ya yi wa kwamishinonin fatan alkhairi game da sadaukarwa da suka yi gwamnatinsa domin bautawa al'ummar jihar Borno. A game da haka ne GTA Hausa ta zanta da wasu daga cikin mazauna birnin Maiduguri kana sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da kama ludayin gwamnatin Farfesa Zulum a karagar iko. Eh da farko sunana Kana Premier ne mazaunin Pizan Ward. Eh a gaskiya mu dama ba abin da muke gani a kasa. Mu wasu kwamishina ma ba mu san me ma aikin da suke yi ba, saboda hakan an sauke su da ba sauke su ba duk ɗaya ne a wajen mu. Mu a namu fahimta dama ba mu san abin da suka yi ba. Eh mu fatan mu mun fi so wanda zai kula da mu, wanda zai zo ya yi mana aiki. Muna fatan ya zo ya yi mana aiki a cikin Borno State ba jam'iyan nan na APC ba mu mun fi so jam'iyyar mu namu ya zo ya shiga shine za su yi mana adalci. A yayin da wasu ke inkari game da kamun ludayin gwamnatin farfesa zulum a hannu guda wasu kuwa yabo suka yi wa gwamnati mai ci. Na farko suna na shugaba Balaji Kamil Karfure Ladoma mazaunin angon wulare. Al'amuran siyasa eh, wannan ya sauka wancan ya zo ya taba. Mai girma gwamna da kanshi ai shi ma lokacin shi ya kusa. Mutum ɗaya ba zai gama mulki ba. akwai abubuwan da suka yi na daidai gurgudun karfi su a zaman su na bani adama ajizi saboda haka alhamdulillah su ma sun yi nasu wayanda Allah ya sa za su sake samu za su sake samu wanda kuma Allah ya sa ba za su sake samu ba gwamnati timbin giwa ne akwai abubuwan da suka yi muka gani a kasa sunana Musa Batiya ne a gaskiya ba abin da za mu ce mu sai dai godiya jama'an borno sun shaida kuwa sun gani wannan mataki da gwamnan jihar borno farfesa baba gana umar zulum ya dauka na rushe mukarraban gwamnatinsa na zuwa ne yayin da ake dabda kada gangar siyasar gama gari a tarayyar najeriya a halin yanzu dai fatan da al'ummar jihar borno ke yi a sassa daban-daban shine samun wani shugaban da zai haɗa kawunan al'umma da kuma wanzar da shugabanci na gari tsakanin al'umma adamu aliyu gulje gta hausa Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Mu zaman lafiya muke nema. Wanda duke kishin ƙasarsa kuma duk mai kishin addininsa ya yi zaman lafiya kawai ya bi. Mu zaman lafiya muke nema. Mutum ana faɗa kullum masallaci baka zuwa sam sam to ina ma ribar faɗar kwaima. zaman lafiya muke nema. Muddin ana faɗa kullum, coci shi ma ba ka zuwa samsam to ina ma ribar faɗa wai ma. Mu zaman lafiya muke nema. Kudirai direbobi masu jan mota, ku je ko ɗauki fasinja, shi ko ya ba ko kurdinku, ku je gida ko ci da 'ya'yanku. Muddin ana faɗa mala. modan nan hankalin ka bai modan fasinjar baya zuwa shi ko ina mari bar fada wai mu zaman lafiya muke nema idan a gwamnatin malam kake aiki ko kamfani kake aiki muddin ana fada malam ka san ba a zuwa ofis muddin ba a zuwa ofis albashi bai samuwa samsam mu zaman lafiya muke nema kowane aiki malam kake yi sai da zaman lafiya ake komai mu zaman lafiya muke nema to idan har fada fa tashi kankana nan yara abin san faɗa samsam. Mu zaman lafiya muke nema. To gaida Adamu Aliyu. Waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga na kwari. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci. da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu wannan rigiman ya kai almost 12 years na wanda ya kamata gwamnati ta duba mutanen nan da yin rahama su samu su kawo su gida. Sun su nuna cewa su yanka kasa ne zaman lafiya ba zai samu ba. A tattalin arzikin garin ya samu tasgaro. Yau shirin na jihar Nasarawa ta tsakiyar Najeriya kan batun kabilanci da nuna wariya tsakanin wasu daga cikin kabilun jihar. A dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an Madalla, masu rare jihar Nasarawa na cikin jihohin Najeriya da suke da ɗimbin ƙabilu masu al'adu da yaruka mabambanta, kuma suka kwashe shekaru aru-aru suna rayuwa tare cikin girmamawa da martaba juna. amma 'yan shekarun nan jihar ta nasarawa na fuskantar ƙalubalen tashin hankali da tarzomar ƙabilanci. inda zumunci da ƙauna da martabawa suka rikide suka koma gaba da ƙiyayya. Yanzu haka dai al'ummar ƙabilar Egon mazauna yankin Asakio na karamar hukumar lafiya ta gabas ne suke roƙon gwamnatin jihar ta nasarawa ta samar da tsaron da ya dace domin su samu sukuni da yanayin komawa gidaje da gonakinsu bayan da tarzomar ƙabilanci ta tilasta musu tserewa a shekara ta 2014. Ni ne mai suna Comrade Bala Kabiru Auya daga Nasarawa State na roka gwamnatin jihar Nasarawa ya tamaka kawo mutanen lafiya East kauyuka kamar haka shine lega obi asakyo gidan gambo sabon gida bakin kobi sama yare igon saboda wai su fitina da rigingimu da aka yi a nan baya shekarun baya 2012 wanda aka karkashe mutane da dama a nasarawa su take kuma kauyukan har yanzu ba samu an kai su ba an kai su kauyukan su ba an rusa gidajen su gonakin su duka an karba kuma yanzu suna zama jira a a plateau state which is pandam aningo wai su a namu wai su a a lafiya wai su a bakin rijiya wai su a dogi wai su a gidan makuya wai su kuma a shige wai su ma a outside the state suke zama ya kamata gwamnati ta yi hakuri ta duba mutanen nan da yi rahama su samu su kawo su gida sun dawo gida ne ba a karɓe su ba ko kuma me yasa har yanzu ba su dawo ba ba su dawo gida ba saboda gwamnati ba ta ba su tsoro ba siyasa ba su iya zuwa gida ba karuka su manomi ne sosai wanda suna producing abubuwa da dama na ci su doya su shinkafa su dawa su masara su yoro suna cikin masu producing abinci sosai a nasarawa state to amma wani mazaunin garin na sakiyo ya faɗa wa zainab babaji cewa rashin cika sharuɗan da masu liƙe da sarautar garin suka gindaya musu shine musabbabi da kuma dalilan rashin komawarsu ya zuwa yanzu sunana da ladi ne yi a sake in gwamnati ba zai dawo da su sai dai in sun yarda cewa ba wurin su ne ba kuma sun dawo ba za su nuna kan su cewa su yan kasan ne ba Sun su nuna cewa su yan kasan ne zaman lafiya ba zai samu ba amma sun dawo sun sunkuya da su cewa e ga dokar da yan kasa suka sa sun za su ji to za a yi zaman lafiya da su kuma za su samu wuraren da za su zauna sai dai manazarta da suka faɗaɗa bincike akan yadda zamantakewa ta wakana tsakanin al'ummar kabilar ta egon da mutanen garin na asakiyo tsawon shekara da shekaru sun yi ƙarin bayani dangane da abubuwan da suka taso wannan abu ya faru ne a garin asakiyo akwai wasu kabilu da ake kiransu igon da suna da yawa a jihar nasarawa kuma suna nan a garin asakin to ana yawan samun damuwa da su da kabilun gurin to na ƙarshe da aka yi rikicin suka wawwace sai shi sarkin garin ya ce to yanzu abin da zai faru ya yadda a zuwa zauna lafiya amma akwai sharadi sharadin shine ga takarda su sa hannu su yadda cewa su baki ne ba su ne da garin ba shi kenan sai a ci gaba da zaman lafiya igon suna nan kusan ko ina a jihar nasarawa amma suna da local gwamnan guda ɗaya ne kawai nasarawa igon to amma sun wasu kusan kowane local gwamnan a jihar nan suna nan duk manoma ne sosai su so duk gurin da suka samu kasar noma suna jewa su zauna don sun zauna ba kula ba sai su yi muku mamaya a gari to abinda suka yi kenan a garin asakin amma ba wai su ne asali da garin ba to sai asalin masu garin sarkin sai ce ya yadda su ci gaba da zama tun da dukan su yan najeriya ne amma su yadda cewa su ba yan garin ba ne garin ba nasu ne su kuma sai suka ga su sa hannu to wannan dalili guda daya shine ya hana su komawa gurin su zauna ina gwamnati za ta shigo a cikin wannan lamari gwamnati inda za ta shigo shine su yadda da cewa dukansu 'yan najeriya ne kuma dokan najeriya ba da dama duk dan najeriya ya zauna a gurin da yake son ya zauna ya rayu babu dokan da ya hana dan najeriya yin haka kenan suna da dama su zauna a sake suna da dama su zauna a kwanga suna da dama su zauna a kano ko a ina a najeriya suna da dama su zauna maganar sarauta kuma abu ne na cewa su waye masu garin su suke yin sarauta shi kenan su yadda tun da garin ba nasu bane ba za su nemi sarauta ba ko ba za su nemi wani abu amma zaman gari suna da damun yi duk ba dokar da ya hana su zama da gwamnati za ta shigo kenan kuma kamar yadda na faɗa miki mutanen suna da gidaje a gurin suna da gonaki suna da 'ya'ya da jikoki yanzu sun watse sun bar su abin hatta tattalin arzikin garin ya samu tasgaro malam madu abubakar kenan wani mai fashin baki da bincike a jihar nasarawa ta najeriya domin jin ko gwamnatin jihar ta Nasarawa na ɗaukar matakan amsa kiran waɗancan al'ummomi. Abokiyar aiki Zainab Babaji ta tuntuɓi kwamishinan harkokin ƙananan hukumomi na jihar amma ba ta samu zarafin tattaunawa da shi ba. Masu are ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman ita Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari. daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta. To sauraro sai ku tara a mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Bala Branko. ci gaba da fafatawa da ake wasan kwallon kafa na sada zumunta tsakanin ƙasa da ƙasa a jiya an barje gumi tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta Jamani da kuma ƙasar Ghana yadda Jamani ta samu nasara da ƙwallo biyu da ɗaya. sai kuma wasa da ya gudana tsakanin kasar cyprus da kasar moldova cyprus ta samu nasara da kwallo uku da biyu a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a gasar neman cike gurbin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 inda kasar kosovo da su barje gumi da kasar turkiya da misalin karfe takwas saura kwata agogon najeriya har ila yau kungiyar kwallon kafa ta kasar sweden da su fafata da kasar poland sai kuma czech republic ita ma za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta denmark da misalin karfe takwas saura kwata agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. Bosnia Herzegovina suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar Italy yayin da demokradiyyar Congo za su bar jigumi tare da kasar Jamaica da misalin karfe goma, na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. daga nan kuma da mu leka bangaren 'yan wasan kwallon kafa na duniya inda za mu fara da manchester united kaftin don kungiyar kwallon kafa ta manchester united har maguire zai sake rattaba sabon kwantiraki a kungiyar kwallon kafa ta manchester united har zuwa shekara ta 2027 tare da zaɓin shekara guda bayan da kwantirakinsa zai kare a ƙarshen kakar wasan nan an riga dai an cimma yarjejeniya na baki ana dab da kammala rattaba hannu kafin ƙarshen kakar wasan bana idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta ta Tottenham za ka dai bayani na cewa Robert Dizabi yana gab da cin mai yarjejeniyar karban kungiyar kwallon kafa ta Tottenham a mazaunin wanda zai jagoranci tun dai tattaunawa ta yi nisa gaba da wannan mutum inda aka bayyana kwantarakinsa zai ɗauke shi tsawon shekara biyar da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham. Dan kuma ɗan wasan baya na gefen hagu daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mark Cocorillo ya bayyana karara cewa yana da bukatar komawa kungiyar kwallon kafa ta barcelona wanda ya fara kwallo na yaranta daga nan kuma damu dawo nahiyar afirka kubar kula da wasan kwallon kafa ta afirka ta bayyana cewa ta zaɓi kasar morocco a matsayin kasar da ta karbi bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar kasashen afirka na 'yan kasa da shekara 17 bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan da wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Kamun mu sallama da ku bar mu miƙa saƙon ta'aziyyar sashen Hausa na GTA Amurka ke magana zuwa ga abokin aikinmu Ashiru Alhaji Muktari na rasuwar baffansa wanda Allah ya wa rasuwa a jiya da fatar Allah ya mishi rahama. Allah ya kyautata makwancinsa ya kuma kyautata tamu bayan tasu. Yanzu a madadin Saudat Kabir da ta karanto muna cikakkun labaran duniya. da Yusuf Mustapha Batsari da ya daidaita mana sauti sai ni da na jagoranci shirin. Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wuni lafiya mutan gundumar Columbia kuwa a tashi lafiya bisala. salam.